kowa ya samu kansa cikin wani yanayi yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da idan kana ci sau uku yanzu in ka samu sau ɗaya ma sai kai Allah godiya kuma talaka yana cikin wani hali na yadda abin da zai ci hannu baka hannu ƙwarya ana cikin wani irin yanayi mara daɗi a irin rayuwar da ake ciki duk mutumin da yake so yanzu ɗansa ya karatu a ƙasar nan sai dai sa shi makarantar kuɗi yara na da gaba ɗayan su private suke amma yanzu ina ai na daga private gaba ɗaya makarantar gwamnati na mai da su wanda kuma mun san yadda makarantar gwamnati take a ciki a wannan rayuwar wanda duka ga ɗansa yana cikin makarantar gwamnati to wallahi babu ce ta jawo al'ummar najeriya na ci gaba da jin raɗaɗin cire tallafin man fetur a ƙasar inda har ta kai ta kawo abincin da za su ci da iyalai ma na neman ya gagaru kwandila yanayin ya ta'azzara har ta kai ga iyaye na cire 'ya'yayensu daga makarantu sakamakon gasa biyan kuɗin makaranta haka ne sa kafar yada labarai ta fella ta zagaya cikin kwaryar birnin kano don jin ta bakin wasu don jinya suke rufa wa kansu asiri a wannan tsadar rayuwa a yanzu talakan da yake najeriya za ka ga cewa sai mutum ya yi da gaske Allah ta mai zai iya ci so biyu a rana wani ma baya iya ci so biyun wani so ɗaya yake iya ci shi sa za ka ga muna kira ga masu kuɗi da wanda suke da mawadata da su taimakawa al'umma waɗanda marasa shi saboda yanayin halin da ake ciki yanzu a Najeriya kowa ya san cewa ana cikin wahala ana cikin matsanancin rayuwa ana cikin kunci magana rayuwa ta canza ita ma dole makaranta ta canza yanayin yadda da muke biyan kuɗin makaranta za ka biya kuɗin makarantar yara tunda duk mutumin da yake so yanzu ɗansa ya karatu a ƙasar nan sai dai sa shi makarantar kuɗi in dai har kana buƙatar ɗanka ya ilimi ya samu ingantaccen ilimi to sai ka sa makarantar kuɗi to a wancan lokacin kuma kaga in kana biyar tam wadda daidai gwargwado kana biyan ta talaka kana biyan dubu uku to yanzu ita ma ta ninka dole sai ka biya dubu biyar dubu bakwai yanayin iyali gaskiya kowa ya samu kansa cikin wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da idan kana ci sau uku yanzu in ka samu sau ɗaya ma sai Allah godiya ko ba gaskiya ba wannan shi ne halin da muke ciki i saboda tsadar rayuwar aikin babu an fahimta ai sauwa saboda ga yadda lissafi yake tafiya kaga dole da su ma abin da suka samu su yi hakuri da shi wannan shi ne abin da yake hakuri ana cikin wani irin yanayi mara daɗi a irin rayuwar da ake ciki da haka yanzu wannan rayuwa sai dai mai addu'a Allah ya fushe mu ciki lafiya yanayin makarantar yara ni dai a gaskiya yara na da gaba ɗaya su private suke yi amma yanzu ina ai na cire su daga private gaba ɗaya makarantar gwamnati na mai da su wanda kuma mun san yadda makarantar gwamnati take a ciki a wannan rayuwar wanda duka ga ɗansa yana cikin makarantar gwamnati to wallahi babu ce ta jawo amma inda akwai to gaskiya fi su a baya duk yara na private suke amma yanzu baya iya yiwa talaka yana cikin wani hali na yadda abin da zai ci hannu baka hannu kwarya don haka kina muna fatan cewa Allah ya kawo mana sauki akan wannan lamari kuma shugabanni su tausaya talaka sassauta labarin abubuwan da abin da za a ce